بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله تعالى da filo بكراتي من لتافي تقديس الاولياء yanakin ga niya gwai gibe ni ce ngayi ala aza ya kunu itikaduhun anna ghairallahi ta'ala ya giful malhuf wa yujibu du'a wa yakshifu su shirku billahi ta'ala gabike igaye dajin gaso ko gayi zanen siffa na jinan siffa kici da ya zando kagwa na ba kabar ya zawa zando fabe zai wani laifiwa zando lazalo na wa zando lazalo alijanna wa iga ya daji ga siffu wani tsoci etun wani tsoci ga magadi kwankuruta na da sha ni zan da ce wallawa zu musulunci da wani ito su kwace ga wala ya wuce gato bi bayani na na jibe da ne wani wugwa ga anna ghairallahi ta'ala ya gi sulmal'uf ezu za bi kwankuruta ga zai ji tsoca na kagwaya a ce zai da masiba wani moto bekin niji wale ga man kaza ko laya kan zan gagan yago addu'a min musiba na biya mina ɓata gwatawa ne buto wani ugwa ganye mutu ɓata shirku ya wani wadda ga dik bankrotan na loba alitan nuci na jito cana e wacce mai wani gwajin ya miya addu'a min wani tsago gwambu ka za wani ka ya miya to shirku yau manga a shiga shirku ya ba ibada ke yi shirku ya bayan rububiyya shirkun fil ibada ga yi uluhiyya wannan zai gwado soko rububiyya zai kan gwa masiba zai go bukata za ta sifa na jin sociyo soce ga yi suratul namliyo ga amma yujibul mutarra idza ahu zai yi zai dan ba fi wani lokaci na wayi wunan ce gungan bikin yau ce gwadu wunan wa ya kashi fusuwa zai kan gwaya daidai bu na gabe cin ya zanen zai luki abu masu yi bayan batan ya yaji ba bayi ba ya sun gan ya yi sheji zai gan wuce biyu wa ya ji alukun hulafa al'adu zai laya fi ego gaji ta cikin mu a ilahu ma Allah adi tsoci ndoci pamba be tsoci ne lotun nana adi man ndoci pamba be tsoci adi oli ndoci pamba be tsoci adi boci ndoci pamba be tsoci ne gotun na jilona ga kalila ma ta zakaru ci a cage gowa zunna a gai sato a ce latun na ya suko amma wale ga da man jadi zai ji alagwasun alkhaira ga ya lega ebo man na jibori zai fi bocci da ajin imani bai alkhaira bi <laughs> la ilaha illallah musulmi da yiri yiri za ji fita ci jahili zo bocci mu ga mu je imani bai alkhairi mu wata bocci da na da ji mu taimako na ga ga mu ga wade ka zo mu madi zan da man na mu je imani bai na ato sokolla ya zawangi shi gamala a zanen jila ke tsoci na zan da shafe na manyan gane wujayen zan da na buci gane wale ke ndo akida ja ga kaka ne musulmi je waga kpati shi tun zaguki wa di akida wa halli da ba tsoci akida halli tsanta da ba sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga za akida yin ya husaini za a yi yana jilozo husaini mai rayuwa jayo da zaba shirku ji na wani albaiti agwa sosai husaini ketoci na ila illallah ya za yi fi walin doci na jata ya tita cana musiba adiya ga ewo ile mude lege ikpai walin ne na mutane ngala mude daraja ngala mude alkhairi zo wale ya kida gishara kida gishara ya zayi fibu ya yi wacce ji gajin imani abe in rob wacce wa ga gwani nan gaji daji ji liwatu kan ga gure oka na shi kuma ga yuci imani ya ji jinnu ji a ci a gajin imani bai wani je ele ga ya wacce ya ji gwata gaba a idiyar iza fiye mi labarin ga egi siyasa ne ni a ci a ga ya gina bai kiyo bai ko ba san cijin yau guji bo rayu labari gai buwa ne wa gama ga yakwa na wa gudi wa diyanwa to kuma bai diyanwa wa sun yi mani wani yula sun yi doro a gaucin ngala ya sun zawon gizi tu musamman zai jayi shaidan ya goro ne talaka na da ija na lele ga bocin na jigai laguri mu shi shabele zai je da gubo boci ya yi labarin yin ukpa ito ana a ci daga gaji shari'a na muladawa wai dai bukata a kida kaka na fe mu zawon gide zan Allah mai fanna wala mai fanna su ko gan girbe a kida da rikwata man gato e ga biyan guru هل لأحد من الأولياء أن يترك الإبادات كالصلاة والصوم يزعم أنه بلغ درجة اليقين ما هو هنا إذا تاتشوش قروش يقول هذا ga wali. tunani wai daga ba na ba shi ko a shiga yi ti wali shi amma ga wale mun za ta to so lo ga wali ba sai gwa na ba shi ba sai sayyidina abubakar ji ko sahaba ji da wannan sahaba ya annaba ne shi mutan darja ga zan do amma ga wale zai yi to kuma ya na ta ga la darja shi ta tiago nan da ci biya wasu sahaba ja wasu sanabawa ja mai legan muna kaza wangi shi ladar jazan da ce ta ce bawa shi ba waga manya jigi gito kuwa ga wuya ndu waga a jini waje masiba na ga la ila illallah amma sahaba na bi gito ko muawiya abubakar adena cimina adina cimina zo ke cinwe na ga ya wani ya tiya mutunci giwu ya fi uzi na wani jama'a Allah ya fi uzira wa gabalar santu ilimi aki da wajibi zai ja ni ga zan doro agi mutunci na ma iza shi gya to ko mun ji bayila amma zai ja ni ga ga tsawa na ga ga tsawa ga fe ji kya ga mi dina <laughs> la ilaha illallah wale batun jahilci kaga nabi shi datsun damuwa da biya kuma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah annabi so kondo ro atwa tutun e wala mi atwa amma da wangi shi na ga annabi ceya adami te tuga man do ce te ci wanda ba so ko jiya wo yo to ne ga annabi gana wo yo to ga iza go su ba wo de ne ga ebe jin annabi na zahirin do ce wo ika amma wo de na ya lo e do ci na o ga iza cin wo ga ogai zabu ya Zan na gama na su kuranu ga itun fere lami ya tu ga wuji tu. iba da wuji kwata wuga ga ya sayo a ki da wuji amma za wani gida gwa gife a ki da man da ci na ji soko ba za a na bi ba za a ne wale kin don mace lo aluma musulmi ne zamana dole ga kuta ga kuta bai dawe iyali waje ya gi waje na tsombawa ji la darja yin annabawa ji bin sahaba ji wa babu ila adini man ba da walin doci na da malu lu ibada gwa ke salla na ke azun na tafe daga gamu da matsayi yake yana wani ji salla bayan wace ga atiya nigeria ko atiya kin doci jo atiya kin yake biyo atiya kaduna doci ga salla lasar kawai yake a yake biji fe ya tsawa zira ga zai raudan ta taya ba mini man wuce ko na yi fi kwanna wani fe mu fiya nan na shi lobe a ajiyar da bai na jiya amma ga yato da ne ya ji a cele ba na in gala ga ga samu sai ma wallahi talla ya suye ma wara ba ni ya ta da uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah ya dagu sai karo magaci da wani suye na a ko za su maji a kida da dindoci boji da dindoci na gaci le ba da na gaci da galan man jaja la'ayan na ga mun ga ije zahul bid'a e ga ya bidiya o ga wa go tuye illa na gu bidiya wani aya de wa kaffaina ala asarihim min rusulina wa kaffaina bi isa bi maryam wa atayna allazina amanu minhum kafi tun ba gana so ci ga zai ji lamitu annabi isa na waja'alna fi kulubi waja'alna fi kulubi allazina taba'u rahmatan ra'fatan wa rahmatan nole afeje boye oji takpa annabi isa tata dinina na afeje na amma ki be ga wala habani ya tanibta da uwa a dai sai yana dini ki ina saina gai rabani ya ji ya wabe ya bin ibada so shiga yi ga na biyi sagu ga a care amma a dai sauye fama rawa haƙar ya haiti ya wuye tsaya bayani wuri bebe na wani kamun ya ji zan da ci ci bebe akida kawai sun ne ga yajin zan da ci ja akida da dinda ci labe ya gubu adina kan yi gana sunna bida ci ga ki o bidiya ayo e ni bidiya ayo e ni kata ijo pata suna je ni ayo amma ka ya e ga ji suna zan da cici gunta ce wuce suna ya tira ci da la ki da yan bidiya je biya je sunna ya ga ade na kana ya ga ga cin da jama'a nabi isa ji sa shi ya ja fasiki akpa nabi isa so ya bayyana so bidiya da illa mai ga al'umaji mai ga al'umaji kuma yin lasa wangi ya kwa sunna ya kwa anabi na su kwa tofiya na ibuna mini illa ya bidiya wani lati musulmi shi kuwa sunna ma ja ci gu ibuna bai wala na gabo mila bai wala na gabo mila nga mula ga kafi wa ga wani sunna wa wana fiye wa gudi akida sunna mai san sahaba ji umar da ilimi akida sunna gala ga iza ga tuba ji daga ki da bidiyo ya ni guba bai zo kafe yi lumai bai sunna na ife le na wasa ne ya jiye ga waje sunna ma wani shi buwan wanda ci fi biyu ya akida ni zonare ku da bai tin da ci jin katon akida sosai sunna uzura ba lo yi guru ya jiye ga wani sunna ma su ko wi ba alkhairi to ya yaje 'Kala ta ni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su koyi ga nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa abudu rabbaka hatta ya ce kalekin mutu ciwe har bai lokaci na alaqina bena yakina abu gai hatta ya ce kalmaut har bai lokacin su tsabiya wani ga walaysa mana bulugu darajatil yakin mane yakina abu jiga da matsayin yakini yake so kwani mm ya ga da halu bago ya tarbiya jani daga da adini ga sunna ya tarbiya jani ko me lo aluwa ko ce da mine ne la sashi ga fu ya ga nan ko ko ga da matsayin mutane ne roje yo shek fauza mu ji bayani sharaiya sharu sunna albarbahar etidi ina jama'a ta tatiwu a da matsayin da cani ya tun a ramu ji ya ba abu mun halalli ba ina so kwewa a daya ci kiwo sashi na tiya kin nufi obe da wani yawa na tiya ka sakin ga yawa ba so obe la faizi na yadda labari ha da wannan ne joni a da do ci cibago ya to haramu ji e ba ba halalli yau lagwa ya zagi na ya ji na biya ji be bai fi sabi lilla gafi ya gaji bai sunna ya ayyaki ne de a tarbiyya jani da zafi a labari ga toshin da cewa dai ba rufu na ji da alfasha bai gin zagiyagi ya mobe suna ya matsayin tarbiya na jini amma zai ya kuwa tite ciwo lagowa tun zagi inda da ba wato ne bata yakini na ga to yi shi tu ya fasara yakini bai fasara kur'ani tafsirin kur'an bil kur'an in ga mai biya yi ga manu yakin su su ko to kila man ga ganna ra'ayi aya qur'ani wajen fasara gato li anna nubuwata wa risalata a'la darajatil imaniya annabi bo tucibo gayi darajayin tishi e bayan imani bo ada ga zaso su koda na ga zai tuci ko annabi na ko ga zandoro na ke ibe imani na فالواجب على المسلم أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين yana yi wajibi ta ci musulmin doro na mutoci harbe lokaci na yaki na biya wani hatta ya ce ya wule yaki wa huwa al-maut in ga mai tutu kama fassarahu Allah ta'ala fi kitabi kin da su ko su ji fassaru da kur'ano bai wani gaga ma salakakum fi sakar wani na shiga killa ya lona sakarau a to ya kalu lamna nakum min al-musallina ji sallah sallani ولم نكن نطعم المسكين يفيا زقوا جيجي جاني وكنا نخوض مع الخائضين يماجي في غغام نجغوان في جي نجغوان بامبا بزيجي غفو يا غشنا وكنا نكذب من بوجي بما يا غمن لادا بيوم الدين يفوكو افو غغبا يجي دغا جوا حتى اتى نليقين حتى اتى نليقين نقول ايه جاتي يعني har me lokaci na yi tica lino yi ji tuba har me lokaci na su biya yi ne fasara latiya wazo aleki ne ba yi wa burra baka ta ya ce ta leki leki ha hata ta na leki tafsirin kur'an bil kur'an wazo yaki na tsaye ya yi zabe yi na yi zai ya dabe wuciya man ce ke da yankali ji ga wannan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'badul khalqi lillah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yi remu so ko ga ta ta ta lita je wani a ce ga sahabatu al qira'a e gwa annabi ga wa sai sahabu ji zacin shi min al na mubashirin bil janna min ya zagona ya bushara bil lawal janna wa ghairin to zan da caje nan wa hum khairul khalq an ga lita ba ta ba da al anbiya zuma na ba lam yatrukul ibadata alu ibada wa hatta kadwa alaihim al-maut har be lokacin su tube ya ne wa man itakada annahu yasauhu al-khuruj zandoro na gabe be pankrote gan muje ba goyen titiyan shari'ati muhammadi kemila tu shari'a nabi lugwana mudaya ciwo mu fingi wo mu lo tuwara mu je wana fakar kharaja min al-din adini ba zanna tiya bayni bo wata walla ghaira sabilil mu'minina zanna mami mutu ikpadajiya mumini jihar shaitan ba za a naji kan gida ke ga galabin ba kalita fi wange a kida wange ga nabin doro na tufi jaman doro na ga sai da alamito jama'a annabi isa ji annabi ya gada wani jama'a annabi musa ji annabi ya gada wani wa cin adami tukpa annabi indoci ka kaya gaji da wayan ilmul batin ya khidir daga na ta zuga na khidir janabiya to iga da tafsiri ya sa din bebe bayani wa an ya ci fa'ida dai na da ya tanya khidiru bi annabi musa ina wannan ga wace ganin da mine yana ce ba na ko zanna eh bai wuce waje kafa batini lotto bai batini wannan ga bai ce ba ya lita jinano yana ji da na batini unga ji kaza da ji ilimin batin da bayan yau to mun ji la fa'ida cin ya sarauniya majiradiya zai je zabe shi buwan ne na to ala ayi hal wasu a tato giwa gina yi mawukwa ya ana shi buwan na fi bai a da gindo ci ba rufe bayan su gife zozo alfasha bai waje ce satu a mai gimman da na ji fi kpamuce wani zagu ba ba nufe ji dawa ga eganiya ga wani da na ji shi botuwa ne kila ci ga eganiya ga wani kafa lagwata wajen igiyin e e su gashi ba gashi ba yi otu ta yawo jani ba rufu yi a fe ga e egani kila ci gani a gan naji na nima ji ma na naji dai na ni da nima na ga mutu shi dalili egi man shi shi na fa man na jigo yake e fi jona yayi mamma ya jaye ne dai dama ga yaje waje yawa musulunci ya e dai dangi a muka yawa ya e shi ga ganna na khadija bi abul asi e man shayi zai ne wani egin zagin zagi a wani ato na na adija bin ne abul has na la zainab egin sa nabi sallallahu alaihi wasallam mamajin ne wani ní wani a ci kuwa mutu ya wani wani bogo ya jin waje ya wawa ya gajin wa ya wawa ya da kafa na bai waje ya ne gani wa guba ba ya jari dabi náà yi ba zo bá a display ilimin za ci nifa bi ma na ya bangare ilimin ba ci nifa in ga hujja shari'a ba ko hujja na waga alagwa suna ga mu ma shi mutum zage lami ga wani a display ilimi ba ci ni fa ba ya display ilimi ba ci ni what wato le akida dede ba rufu bayan su ji fili ba aje jina na ware ba betu computer te jina ga wace ga da na dede ke da wani ku a da ga yi giyan su ji be ba gi fi shago ne ke tun illa man rahima rabbi asari da wani. babu ajo illo tun dozi e zo zo alfashi A yi giman na jigo ya tafi da wani na jike kwan na wani amma ki abi a zo ma da wuja shari'a na a ga ilimi ba ti ni ta la'ayi zo zo na bi waje to a ya ga to man ya je wuri a isa fi lotun da di don matsayin da ci ta wudi a dini bo ya tsafiya to ya lude si zuwa wani jisar damini shi buwa wuce ko sheik fauzan wuji bayani sharhu sunan sosai halatuwa ramu yin dora ilele ga matsaya gobe gani so inda a jawo lagun tsawaya gama na ma wani zai dai ga imani wani izijin ana ba su ku amma mun ku ga zandora amma su ku ko ga zandoro sahaba na jaya shara bi aljanna yana a tsoso ko zandoro bogo zandoro gaji fahimta adini umaji kpamu mini jibana zanna shaitan ya gwalatu wata walla ghaira sabilil mu'minin kiso kuma waga mitu fahimta na je mu'mini jana ki aji faru ya zo ina waji zaloni ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين zandoro daga mai tufa inta na je mumini jana so ci ganni wallahi ma ta walla ki bunu kasiri ga e tuna tuje yewu na yiga wuce safi na tsoyi ga wuji ya kpa mumini ji wuce azuma jeta na wafe su nga mala ya kobi da zaga ga dabani uzo yin jire uzo yin jire uzo tuba jin e bona to ci ganni wallahi ma ta walla ma ta walla ya no je yewu na wallahi gula safi wasai le ga da yana ke kuna ka uga to dalili dai daga ba na biyu Ibon mace le na to ci gan wani laya zan do na zabe fahimta no ci na ce sahaba ne ba in da za tu ba ji su kuti be bidiya fatin manga al yastatihu shehu aw al waliyu ila sama samaa ila samawati au istiraqiha ngba shehu ko wali adina de kagbo gungulo sama na ko gugu sama a ga wani sama gu a ga sama sana e sama ya wani ce e ga e da sama wani kuna wani da wani gu ga da ya bo matsayi bu zo kwata ya tanaji filita ko ya a zan da ci goto rayi gwa malaika ko rayi zai yi gofo ga kwata na wala da ya ila zan yi cin ji nan da hangi mai ma ji bai cin na ji muna ga wani ya cin ga mana da wani ga al-khuruj ila as-samawati khasun bil malaikati al-kiram a ga zai gulo sama malaika ja ta ga fa wannan wa man sha Allah min anbiya'ihi wa rusulihi bai zai gaba shi mini annaba wujo getuci wuji na wajo ya dama ya gina ya gungulo sama alaihimu salatu wassalam kama hadasa zalika lin nabi kin da faruwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati ta ci al'umma wujo na inda ma urija bihi la sama ugai gunguna gun lo sama gan biwina mallaku jibrilu lo sama fi lailatul isra'i wal miraj e shi al al'isra'u ga daga baitul haramin daga maka da baitul magdiso mi'iraji ga yi gungun ga daga eh, baitul magdiso masalacin baitul magdiso lo samani guba guta man jiga ikwe sama wadda babu wadda daidai mai masalacin baitul magdiso kin nuna ka'aba ga yi santa yi zaune na bincike hukuna san tayi zai ba laka ba ci da hannun wani na magajin ma na ga abiyajiyar na ko iran ci zai nufe waga wuce ya ci ga mance gun bayani mai yayi ke dai al-isra'u bi al-miraji annabi sallallahu alaihi wasallam ga sabi wani walaisa li ahadi minan nasi an yadda iya zalikun gun ya zan duca nan waji dawa ga irin na jina ganwe ya gulo sama adi zai tiya kin nufi ga gannana adi ko ganwe lo sama ko hmm. hatta la ya yakuna mukazziban lillah lannabi ya ga mana zuci ma ga soci la ga ga mana ma allazi dawa alaihim e ganna so kwa ga gani be za wangi ji to jinnu ji ga adde zai gulo sama wana waga bai shi ga egun lo sama ga oke waga egun so ko egun gobe so ci ga ya mashar aljin walin ya yi jama'ar aljin nuji gani bai yin zawon gishi inistatuatum ya gade iko an tan fudu min a aktari sama wa wato al'am ne ga gada sama wani ko ya lokin fudu famfuzo ejun ile waga agun lo sama gun sama ile gukin ile wa ya ja la tanfuzuna illa bi sultan gogo fama ne da annahu yadkhulu samawati min abwabiha aw annahu yakhtariquha fa huwa afakun mubin mukazzibun lillahi rabbil alamin Zando ajidawa ta ce manjo ga wuye ga da sama ya kwen sama jima wuye da lobo ko wuye gu sama don ga afakun gaba na zuciyo bangba mai lagama na ya ya ga tsoci na bugu jama'i musulmi ji akida ile na wani na mai loya ibe na sai qur'ani o ya na fiye maya za wangi sai sa da yina man da ce ji da wannan man da ce mai dace ga zan da ci da mai jin ta ta alita da e boye da su ku no ce ga aje aje da su ku ya goyi aka kaga ba zan da ci sai da su ku re no wa go je ne lu gure e zai je da da ga da su ku ta lu jin yadda su kwaye tun gudun lazalo ne gana ga kawo gai belle yin gaci ya ciya gwaza ni na cile ba al'ada yana azal na datsun za su kuwa yau ke gbaya ji ba ne wale na na je saka kayan ya ko kwaro an yi wake ya ke kukurugi zai lodi ya gbaya da na zai irikisi kiti yau sallan gumi inda ilimi wani sun da soko wani satuwa da yi ne kashi jahili to yi jahili ke wa ga istidraji na yin shaitani na jin da su kwa wani na ji ɓata da mini yana wani wangi fai ma na jibe alita ji kawa ga so ko ya ga ya ji ba ne iza diga ji ya gabo cile ba bai al'ada yana al'amrul khariku lil ada wani ya ga gwata wa a shi da lafo fi kifi ba ga fi ba yuya ba ayo minti gutsu ewa shi ga zan ebo kibo al'amrul khariqu lil ada nan wuli yogo je na cha al'ada le ban kila ya gizi be ka jina inji hendo na ya feti ya gwati bo ya na cha al'ada le na zawangi amma ga da ilimi bai zane sani mutu da yanzu wa jena wa tibo wa lutana su ko ya ilimi wangi rugudo ni ganin social barkudu bai ga cimci na su kufa gan bayin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk